عبد الله فأرسله بالكتاب المبين فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل عليه فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه على من أدبه الله فأحسن تأديبه وكاف كان على خلق عظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ah, jama'a masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa hakika abin farin ciki ne mutum ya samu kansa irin wannan waje wanda manya-manyan bayan Allah suka zamanto suka assasa shi kuma ya zamanto shi da abinda na gunsa ya zamanto wanda bai kai ya kawo ba a ce zan zo yi jawabi a kai saboda haka wannan abu ne da zan gode wa Allah kuma nemi gafararsa zan gode masa saboda ni'ima ce da yi wa mutum wannan neman gafararsa a bisa wannan wato shigo gogo da mutum zai za a ce yayi kan inda bai kai ba Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da zan faɗa ya amfane ya amfane ku baki ɗaya Allah ya sanya abin da za mu faɗa ya zame mana gada wanda wannan gadar za ta taimaka mana mu tsallake abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mu kare iyalanmu daga kan wannan abin inda ya ce mana ya wallazi na amanu ko an fusaku ku kare kawunanku ku sanya wiƙaya kariya tsakaninku ku sanya wa iyalanku wannan kariyar kar su fada cikin wuta wa ahlikum nara da kuma iyalanku daga fadawa cikin wuta wannan ayar ita ce ayar farko da duk gaba ɗaya mu bai kamata mu manta ba kuma wannan ayar ita ce za ta zamanto ginshiki wanda wannan ginshikin ne zai sa rinka tunanin cewa lallai akwai buƙatar mu fahimci ƙalubalen da yake gabanmu domin idan ya zamanto baka san da wuta a waje ba baka san da ramin da zaka fada a wuta ba babu yanda za ka kare kanka ballantana ka kare iyalanka ballantana ka kare waɗansu waɗanda ma zaka ka zamanto kai ne jagorar su baki ɗaya na tabbatar gaba ɗaya mu mun san cewa aikin kwana-kwana koya ake aikin kwana-kwana ba kawai mutum zai zo ya ce shi ni na zama ɗan aikin kwana-kwana ni ma zan rinka shiga mota in je yadda za a kashe wuta ba koya suke makaranta suke shiga kuma wannan makarantar za su yi koya ne har a fitar da su a ba su certificate kan cewa wannan sun san hanyoyin da za a kashe gobara idan gobara ta kama to shin a cikinmu mun koyi wannan hanyar ta kashe gobara kan cewa wannan gobarar da za ta hana mu mu kone mu babbake ko iyalanmu su babbake ko kuma ragowar waɗanda suke mu su babbake wannan tambaya ce da ta zamanto lallai a kanmu ya zamanto mun yi tambaya a kai kuma mu ga cewa shin mun yi wannan shirin da yawa daga cikinmu mukan yi zato ko malamai suna gaya mana kuma daidai ne cewa idan mutum ya tashi zai yi aure ya auri mace sala mace saliha idan ta shigo gida idan ta shigo gida shin wannan an bata tarbiyyar da za ta zamanto wannan tarbiyyar ita ce za ta kare mijinta da raguwar 'ya'yanta daga fada wuta ko kuma saliha ce tana buƙatar tarbiyya tarbiyyar da za ta sa ya zamanto ta kare kanta da iyalanta da mamijin gaba ɗaya su tsira baki ɗaya kar su fada cikin wuta shin a lokacin da yake zamantowa bayan mun yi aure mun samu yaya shin akwai lokacin da muka ware wa kanmu wani lokaci kan cewa wannan lokaci ne da zan koyi yadda ake yin tarbiyya irin yadda ya kamata har in fahimci ma'anar tarbiyya yadda zan yi tarbiyya ba tare da tasgaro a cikin wannan tarbiyyar ba kuma wannan ya zamanto shine dalilin da zai sa in kare yayana akwai tambaya muhimmiya zamu yawanci mukan bodi baki mu ce zamani ya lalace yaran yanzu sun lalace yaran yanzu ba su da tarbiyya idan ya zamanto zamani ya lalace a irin wannan zamani da zaka juya hagunka ga musulmi ka juya damanka kaga musulmi ka kalli gabanka gidanka musulmi ne bayanka musulmi ne shin wannan lokacin ya fi muni da lalacewa a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka aiko shi wanda zai juya gida na gefen sai ga cewa wannan mushriki ne ya juya ɗaya gidan ya ga Abu Jahal ne ya juya ɗaya ga gidan ya ga Uqba ibn Abi Mu'ayth ne ya juya ya ga Umayya ibn Khalaf ne ya fito cikin kasuwa su ne da rinjaye ya fito Ka'aba ana dawafi ana fitowa tsirara ana gagin Ubangiji subhanahu wataala shin wannan zamanin ya kai lalacewar irin wannan zamanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zamanto bai kai haka ba ta ya aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da mutane tarbiyyar da cewa wannan gurbatar waje da gurbatar yanayi da gurbatar mutane bai tasiri akan waɗanda ya tarbiyyantar ba wanda ita ce tambayar da ya kamata mu yi wa kawunan amma ba mu rinka zargin zamani mu ce zamani ya lalace ba ai mutane ne ba sa karba yaran yanzu alhalin iyayen yanzu ya kamata mu ce mu iyayen yanzu hakika mun san abin da muke ga yaran sai mu faɗa kan hakika akwai kalubale mai yawa wanda suke kewaye da waɗanda waɗannan kalubalen a matsayinmu na iyaye a matsayinmu wanda muke buƙatar mu kanmu tarbiya a kanmu kafin mu tarbiyyantar da mu da iyalanmu akwai kalubale mai yawa babban kalubale wanda ba zan tsaya wato tsawaita a kai ba amma zan faɗe su a gurguje da ƙilan faɗi misali ɗaya biyu waɗanda waɗannan misalan don yi ƙoƙari ya zamanto misalai ne ra'ayoyi. akwai abu na farko al'aulama globalization duniya ta zamanto alƙarya guda ɗaya abin da yau aka faru a duk nisan duniya yau din nan kana tabawa za ka ga cewa ga abin da ya faru abin da da ba tarbiyar ka ba ba al'adar ka ba baka san wannan abin ba da cewa yau in an ya karshen duniyar nan da ga cewa abin nan ya zo maka ba tare da wani hijabi ko kariya daga waɗannan abubuwa duniya ta zamanto alƙarya guda ɗaya hasali ma ta zamanto gida ɗaya dan alƙarya zaka iya cewa baka san abin da yake faruwa a cikin alƙaryar ba amma yanzu ya dawo a cikin gidanka ko da ka rufe kofa za ga cewa wannan duniyar yanzu ta shigo cikin gidanka ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyin satellites da muke kallon abubuwa da yawa waɗanda kuma waɗannan abubuwan suna cikin gidajenmu muna kallon su wani lokaci ma mu zauna da mu da waɗanda muke tarbiyyantarwa mu kalli waɗannan abubuwan tare da yawa daga ciki idan ka tambaye mu ba ce a ni ba na kallon na waje na waje na waje amma ina kallon na gida a cikin na gida da kake kallo ba ka tunanin cewa mutum zai zo ya sa makudan kuɗaɗe yana watso maka waɗannan shirye-shiryen ba tare da ya ci riba kuma wanda ya gaya maka da talla ake ci riba a cikin waɗannan abubuwan ya yaudare ka yaudara mai girman gaske domin wannan baya dawo da wannan ribar amma waɗanda suke cin ribar suna nan a gefe shi yasa su kansu turawan sai zamanto sai suka yi maka maganar cewa a yanzu a waɗannan abubuwan da kake gani duk wani gidan talabijin duk wani gidan rediyo akwai abin da yake sanya cimma kuma abin da yake sanya cimma din nan ba a wannan bane a watakila abubuwa ne da zai ɗau dogon zango kuma a hankali sai ga cewa ka karɓa a hankali za ga cewa ka bi waɗannan abubuwan wanda shine suke kiransu da larabci handasatu al'aql manufa manufacturing consent wanda suke mutum ya duba ya ga cewa akwai littattafai da lakcoci da yawa ana manufacturing kamar yadda ka san ana sana'anta abubuwa ya to an yi maka waya haka ake sana'anta kwakwalwarka domin a fuskantar da ita inda ake son ta fuskanta ko ba za ka iya canzawa ka kawai kuma za ka zamanto ka kamu kamuwa irin na addiction da ake karantawa na idman wanda mai shaye-shayen abubuwa yake kamuwa da shi zai ga cewa wannan ka ɗauka idan ka ya rufe kuma a tarbi ɗauke ka a ɗora ka akan wannan domin wanda ya yi wannan abin ya ci riba idan ka ɗauka a yawanci littattafan ko fina-finan hausa da ake kallo akwai abin da za ga cewa yanzu yawancin gidajen wanda suke jin hausa a nan najeriya har wajen najeriya na je kamar na je waɗansu ƙasashen sai na ga cewa sun san waɗannan abubuwan yadda ka san mutum yana zaune a garin nan ko yana cikin kano inda ake watsu wannan shirye-shiryen ya sani fiye da watakila wancan ko mutum zai zauna da shi da iyalansa da shi da 'ya'yansa da shi da waye yana kallon waɗannan abubuwan a ƙarshe an riga an canza mar tunani bai gari ba bari ɗau misali guda ɗaya kamar yadda na ce ba zan rinka tsawaita kwanaki ina lakciya sai na kawo misali a cikin waɗannan abubuwan sai ne kuskuren faɗa sai aka gyara kuma mata ne sun kai mutum ɗari bakwai amma ina faɗa kusan fiye da rabinsu wanda suka yi magana suka ce min a'a ka faɗi sunan ba daidai ba aka gyara mun sunan wanda mana suna kallon wannan abun sun haddace wannan abun sun shigar da shi cikin namansu da tsokarsu kuma da yawa daga ciki ana kan yanzu idan ka ɗau shiri guda ɗaya ka ɗau daɗin kowa sabon salo wanda aka daɗe ana yinsa ana san a cimma abubuwa da yawa amma barin gaya maka guda ɗaya daga ciki gidajen aure hudu ne ɗaya gidan mutum biyu ne kullum yana da mata da yawa kullum rigima ake wanda ana son a ce maka idan aka tara mata da yawa za a yi rigima gidan nan ba za a zauna lafiya ɗaya gidan kuma zalintar matan yake ɗaya gidan kuma sako tumaki ne ballo jakai bai ba shi da ta cewa sai abin da aka yi da shi a cikin wannan gidan ɗaya gidan kuma yana haifar 'ya'yan ne bai san manufar da ta sa ake haifar waɗannan 'ya'yan ba haka yake zama da su a ƙarshe wannan shine ya janyo mana za ga cewa a social media yarinya bahaushiya musulma za ta ce maka aure achievement ne me a cikin aure da zai zamanto achievement idan ta gaya maka cewa aure ba achievement bane ina ta koya a wannan abin da kake ganin ba komai bane saboda koma dai ya zamanto auren fiye da mace daya rigingimu ne a ciki ko a ji a auri namijin cutar ta zai yi ko kuma ya zamanto wani sabolabo ne ya zamanto bai san abin da yake ba auren ne a ciki hankali kwakwalwar tana canza tana canza eh zamanto ba mamaki in ta yi wani tafiya tafiya mai nisa za ta iya zuwa ta ce maka same sex marriage ya mafi wannan abubuwan wanda za a iya fahimtar juna da ita da wadda ta aura ko kuma wadda suke alaka da ita ko kuma ta wadaci da namiji ko kuma ta zamanto single parenting a hankali a hankali kuma da yawa daga ciki ko mutum yana so waɗansu da yawa sun kalla kuma sun zauna sun ga series kuma baya tsallake baya wuce su wani lokaci ma mutum ya zo ya zauna da shi da 'ya'yansa ai wannan babu barna babu waƙoƙi amma kuma ana manufacturing din consent ɗinka ana handasa tufikir ɗinka ana ƙoƙarin sana'anta abin da kake so ka zama kuma a wannan tsarin shekaru ne ana yin wannan shekarun waɗanda za su tarbiyyanta akan waɗannan abubuwan waɗansu mutane ne daban idan ka ɗau waya abu na biyu waya na ɗaya daga cikin abubuwan da yara suna yin abin da kai uba baka san abin da suke yi ba sun fi ka cewa da yawa daga cikinku idan wayoyinku sun rikirkice muku cewa kake wannan yaran sun fi mu bai da Allah dan duba mu wannan me yasa ta, ka gyara amma kana tunanin iyanan ya tsaya ya yi nisan da Allah ne kadai ya san abin da ake night call ɗin nan da ake yi wani lokaci ya zauna da daddare da free data da bai yi baka san me yake ba cikin baka san da waye gamu ba ina da matsala wato cases guda biyu na waɗansu ɗaya ta zo min tana cewa ita za ta kashe aurenta yarinya ce aurenta ƴaƴanta guda biyu ta ce me faru ta ce sun gamu da wani a social media ita tana son sa ba ta taɓa ji a cikin zuciyar ta tana soyayya kamar wannan lokacin ba tana tunanin na ce kin taɓa ganin su ce a mun gamu da shi dai a online a nan gari ta ce ba ma a nan yake ya za ku yi gamu da shi ni dai ina son sa wannan matar aure ce in ko ka samu waɗanda ba su yi aure ba Allah ne san iya nisan da suka yi a cikin waɗannan abubuwa wannan kalubale ne a wajen mu mu iyaye ɗaya daga cikin kalubale shine duk wanda ya zamanto ya shekara arba'in zuwa sama hakika wannan ba zamanin sa ne in dai wa kansa adalci bai san abin da yake gudana shi yasa suke kiransu bbc born before computers an haife ka kafin kwamfuta to baka san me ake ciki ba to wannan wato wato gap da yake tsakaninka da wannan al'umma da kake rayuwa kalubale ne mai girma a wajenmu a matsayinmu na iya. abubuwa ne da yawa ba zan faɗe su ba amma waɗannan guda uku sun ishe mu mu kalli cewa lallai akwai matsala amma mu musulunci idan an ce maka da matsala ba kawai kuma zaka ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka rufe kanka shikenan ka koma kana kuka ba sai ga cewa yaya zan yin fita daga wannan da yawa muna kula da 'ya'yanmu kuma kula mai kyau kular da iyayenmu ma ba su yi wa 'ya'yanmu irin wannan kular ba wani ci ake marfata ya tafi makaranta ya taka kilomita ɗaya kafin ya tafi makarantarsu amma yanzu kana da motar da yake kai ɗanka take motar take kai ɗanka ko kuma wanda ka ɗaura mar yake kai ɗanka ka biya mar kuɗin makaranta ka sai mar tafai, ka ba shi abinci ka yi mar ka yi mar ka yi mar fiye da yadda aka kula da kai kuma nan gaskiya ce kuma saboda haka za mu iya cewa wannan kulawar da muke yi yana nuna cewa hakika mun sauke nauyin da yake kanmu ashe sa da yawa daga cikin iyaye za ka ce wallahi na yi iyayi na sa shi a makaranta na tanadar mar abinci na ɗinka mar abin na bashi waje da bai zauna me yaran ne yake so kuma in yi mar amma yaran ya kange ya zamanto wani daban ya bijire wa iyayensa wannan shine janyo kan cewa ya kamata mu dawo kuma inda na faɗa a farko ba za ka iya koyar da abin da baka iya kuma wannan gaskiya ce dole mu faɗa a kanmu abin da baka iya ba ba za ka iya koyarwa tarbiya kuma koya ake yi kamar yadda ake koyar aikin kwana-kwana idan baka koya ba ba za ka iya koyawa ɗanka wancan abin da ka yi kula ne ana kiransa da larabci ri'aya ka yi ri'aya ka kula da ɗanka kuma ka kyauta don yana buƙatar wannan kulawa amma wannan ba shi bane tarbiyya ba malayin tarbiyya ba idan kai aure lokacin da kai aure da yawa daga ciki waɗansu sun yi aure sai su zo maka bayan shekara ɗaya shekara biyu da matsala da shi da matarsa bayan matsalar sai iyayen shi da ai kai in banda abinka haƙuri ake kowa haka yi me yasa baka gaya masa ka koya masa kafin ya shiga harkar auren ba kuma waye ce kowa haka ne ba gaskiya bane kuma yawanci idan an yi aure idan mun koma mun duba yadda ka san koyan keke a da haka yake yi mutum aure je ka ka mutu idan aka tura ka ka je da haka yake koya mutum ji wannan je ka ka mutu din yayi ta kokarin kokarin yi da yi ya fadi daga ce haka ake yi kuma har yanzu aure ba mu canza tsarin yanayin yadda muke zamantakewar aure ba haka muke yi to haka tarbiyya ma idan ka yi magana sai ya ce maka ba haka muka taso muke yi ba zamanin waɗancan daban wannan zamanin namu daban kuma muna buƙatar tarbiyya wannan ne janyo kan cewa ka san waɗannan abubuwan cewa su ne tarbiyya ne zai fitar da kai daga cikin waɗannan matsalolin abubuwa ne guda biyar zan faɗe su ba tare da na tsawaita ba a ciki abu na farko wanda shi ne ginshikin farko in ba ka sa shi ba wannan tarbiyyar ba za ta zauna bina'ul qana'at me ake nufi da binawul qana'at abinda zai zaka gina wa mutum a cikin zuciyarka ya samu qana'a kan cewa ba zai sauka daga kan wannan abu wannan abin ba zan sauka ba duk juyi ba zan yarda da wani abu sabanin haka nawa ne a cikin mu muke zama mu cusa wa ƴaƴanmu wannan kana'ar babban kana'a ita ce aqida me ka taba zama ka koya danka wani abu na aqida ina nufin aƙida ga ma'anar aƙida gaba ɗaya yanzu misali akwai waɗanda suke yada farfaganda cewa ƙur'anin nan fa akwai yiwuwar ba shi ba ne ƙur'anin da aka saukar wa manzan Allah an samu canji kuma musulmi ya zai tambaye ka ce malam wannan maganar da aka faɗa gaskiya ne wannan baka gina mar ba. domin ma'anar ƙana'a shine za a ce maka ƙur'ani ya ce wallahi babu abin da zai canza daga kan wannan irin yadda sai na bakar radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa wa ƙuraishawa lokacin da suke cewa kaji abin da mutumin kai yace wai ya je baitul maqdis ya dawo yace ya faɗa yace yace tuna yadda wannan ita ce kana bina'ul qana'a cha bazan sauka daga kan wani abu kana'an nan ta abin da mutum zai kudirce a cikin zuciyarsa shin ana koyar da waɗannan a makarantu da muke tura ƴaƴanmu wanda muke tunanin shi kenan mun huta je ka wajen malamin islamiyya ya koya maka idan baka koya mar wannan ba akwai matsala abu na biyu shine mabade mabade shine norms and values shin muna koya ƴaƴanmu norms and values zan ba da wannan misalin domin mu ya fahimta a da a inda na taho a kano akwai gidaje da suka shahara daga waɗansu sana'o'i daga cikin musa ko kuma ayyuka akwai ƙabila za ka iya cewa ɓangare ne na ɓangarorin ƙabilun fulani su ne suke kula da alƙalanci kuma duk gaba ɗaya za ga alƙalai a cikin wannan zuriyar kuma kowa idan zai yi yana da ka'ida guda ɗaya ba zan yi rashin gaskiya ba saboda wannan zai taɓa mabda'in gidanmu da 'yan uwana da danginmu gaba ɗaya idan na yi abin da ba daidai ba zai shafe mu gaba ɗaya kuma har mu da muka taso muna ƙanana mun tarar cewa za ka jawo wa gidanku abin kunya shin yanzu muna gina 'ya'yanmu cewa muna da wani abu wanda ɗanka idan ya yi zai jawo maka abin kunya muna gina musu wannan a cikin zukatansu tsakani da Allah muna yi dalilin da zai sa kenan zai tafi je shayi shayi saboda yana tunanin ba zai ba shi da damuwa saboda baka gina mar cewa zai wannan matsalar zai janyo wa dukkan danginsa yarinya za ta tafi ta je ta yi abin da ta ga dama ba ta tunanin cewa za a ce wannan yar gidan wane ce dangin wane ne gidan su wane ne ta yi waɗannan abubuwa ka gina mace wannan abu cikin zuciyarta akwai wani abu wanda za su ga cewa kamar ba wani abu zai <clears throat> a turai ƙasar mun san faransa da amerika da suna ɗan jihar. jins irin wando ne na yan amerika sai faransa suke ganin cewa ba a canza wa yaransu can baya yanayi su kuma a su velvet kan kodin son da zafin velvet ko? velvet ya ma mutu yanzu kusan da wuya ga shi sai da aka dinga campaign saboda wannan canza maka tunani za a canza maka yanayi ya zamanto ka koma al'adar waɗansu ba al'adarsu ba wannan abu ne da misali za ka damu amma su suna kula da waɗannan abubuwan shi yasa in ka je kasashen su da garuruwan su idan kai wani abu ba sai ga an kalle ka kallon da zaka tabbatar cewa ka saba wannan norms din wannan values din anan shi yasa har yanzu lauyoyi ma yan su shiga kotu za ga sun sa wannan wig din sun sa wannan gashin wannan farin wanda ake abin nan ko za a ce maka kai lauya ne bai kamata kai kaza ba shiga sai ya zaman tokayi saboda yanayi da ake son ya zaman toka rike wannan falusi kuma kowace al'umma ta rashi wai da muka koya yaro wannan bina gina wannan kana'at ɗin ba zai zaman to akwai matsala daga cikin kana'a shine kake gina mar umuhat wato abinda zai ga cewa bari yayi kokarin ya cimma a layin wannan mabadi din da sa wanda ba zai sauka daga kan wannan wannan ginshikin farko kenan a tarbiyya wanda da yawa daga cikinmu baya cikin abin muke ɗauka a matsayin tarbiyya wannan abu na farko ke abu na biyu wanda yana da muhimmanci ko kuma shi ma turke ne daga cikin waɗannan turakun ne a tarbiyya idan an ce ka tarbiyyantar da ɗanka ko kana tarbiyyantar da shi shine ka yi masa abin da ake kira taujihul ihtimamat ka fuskantar da shi abin da yake shine mafi muhimmanci menene mafi muhimmanci manufa me zai shagalta da shi fiye da wani yaya za ka nuna mar wannan shagalta idan ka ɗau kawunanmu yawanci da me muka fi shagalta idan mutum yana da waya za ka yi mamaki za ga cewa da ɗa da uwa da uba wanda bala'in da yake faruwa a turai kenan yanzu suka dawo suka yaƙi waɗannan abubuwan kuma da yawa daga ciki sun ci nasarar waɗannan abubuwan mutum ya hau kan youtube ya ga cewa za ga cewa campaign da bayanai daban-daban a ce maka kai kwicin ɗin social media in kai kwicin ɗin social media za ka zamanto ka ci nasara a rayuwarka akwai abokin karatu tare muke da shi yake cewa ya daina social media shekara guda daya ya iya tahqiqi shi shine editing manufa ka ɗau littafi ka gyara duba waɗannan kurakuran ka ga bugun me aka samu tasgaro da matsala yayi yayi a wannan lokacin da yake da barnatarwa a social media idai zamantu to yayi editing din littafi goma a shekara guda wanda nan ko a phd za ka yi wato ka yi aiki ba karamin aiki ba saboda yanci a phd za a cewa ka yi ɗin littafi ɗaya ne amma goma mujallabi goma saboda mai ba san me muhimmancin abubuwa ba nakan ce waliyi wanda yake mu'amala da whatsapp waliyi a cikin masu mu'amala da whatsapp shine wanda yake awa ne. zan abin da yake waliyi shine wanda yake awa ɗaya, amma masu yin awoyi birjik ba san waɗannan awoyin ba Allah ya yawa da su kuma ba san ma awa nawa suke ci ba kuma wannan wani akwai bincike da yawa wanda ba na son shiga cikinsu saboda na social media din wanda mutane da yawa a nan shi ma ana manufacturing ɗin consent ɗinka wani ba ana kokari a ga cewa ai filtar, ai dalili kenan da ya sa idan ka shiga waɗansu website sai a ce me ka sha'awa wani ya ce sports wani ya misali ya ce ok education wani ya ce philosophy a education din ya ce maka fiction ko waɗansu abubuwa. sai ka ji ana ta kawo maka suggestion suggestion suggestion saboda wannan shine zai janyo hankalinka ya zamanto kana ta bi kana ta kana ta bi daga nan sai ga cewa an kautar da kai daga abin da yake muhimmi sai ya zamanto sai a koya maka abin da yake ba muhimmi ba a rayuwarka sai ya zamanto ka samu matsala to dole ne a tarbiyya sai ka koya yaro menene muhimmi menene kuma yake kasa da shi sannan kaza sannan kaza sannan ka anan ne zaka samu tartibul aulawiyat manufa ka jera wanne ne fi muhimmanci wannan tarjibul aulawiyya ka kun san ko a ibada misali abinda misalanci a addinance mu dau misali kiran sallah da karatun alqurani wanne fulada karatun alqurani saboda kowane harafi lada goma za a baka amma yayin da aka fara kiran sallah da aka ce ka dakatar da karatun alqurani ba dan koyi ba saboda wannan mai wucewa ne wancan kuma za ka iya riskarsa kuma a cikin littattafai har waɗanda suka san ɗabi'ar ɗan adam ga cewa ɗaya daga cikin abin da yake sanyawa a samu nasara a rayuwa a wajen waɗannan taujihul intima maɗin akwai delaying gratification ta'jilul masarra jinkirta abin da zai sa ka farin ciki kuma wannan har abinci ake koya yara da ila waɗansu yara su yadda da ni da sai a ƙarshe ake cin nama ko ba gaba amma yanzu yaran ku a farko suke cin nama wani yana ganin cewa wannan rashi ne na iyaye ba haka bane ana koya yaro ya yi delay din gratification ne ya yi ta'jilul masarra ne saboda wannan ne zai sa ya iya abubuwa har lahira tarbiyyantar da shi kake idan yaro ya zo ko da ice cream ka sai a sun fi son zakin sai a ce mar ya fara cinye wannan biskit din sai bar daɗin a ƙarshe wannan shi ne ne sa ka iya fahimtar abubuwa da ya da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya mana ya ce maka manyan man lima bai na lahayayi wa ma bai na abu abman lahul janna waye zai iya lamunce min abinda yake tsakanin ƙafafuwansu guda biyu ba zai yi zina ba da abin da yake tsakanin labbansa guda biyu ba zai faɗi mummunar magana ba ko sharri ko ƙarya ko wani abu makamancin haka ko ƙazafi ni kuma zan lamunce masa aljanna manufa wannan da dadi mutum ya zamanto ya fada ya aikin zina a wannan dan wannan lokacin amma jinkirta zan baka abin da ya baka sai zamanto a musulunce a tarbiyyance haka zaka tarbiyyantar da yaro har a gida idan ka zo yi yi abu kaza sai in dawo bari ba da wannan misalin ga ibina Allah ya marhama kan ba da wannan ban gane ba sai bayan da na girma baya ban kudin makaranta sai na dare san ko kun bayyana abin da nake nufi kudin makaranta ba kana baya yaro ne ta makaranta ba ni sai na dare da makaranta na ce baba na dawo sannan bai ban kudin makaranta bi yake son ya koya min ashe a wannan lokacin sai bayan da nake na farko in je makarantar saboda in ban je ba ba da kudin makaranta amma an ka ban zan yi kin zuwa abu na biyu in koyi ajiyewa ina so in kashe kudin amma kuma ina son gobe in tafi da kudi na makaranta sai in ajiye wannan kudin sai gobe in tafi da su makaranta yayi min haka da kila wanda ya ganga cewa ai ba haka ake ba daidai bane ka ba yaro mana shi ma ga yara nan suna yin abubuwansa amma dai kudin suna nan ci ba sai gobe sai ɗauka da kuma gobe zan zo ƙara kawo report cewa na dawo daga makaranta sai ji to shi kenan ana barka sai mai koma kuɗin makaranta in na kashe ni na jiyo to dole ka koya wa yaro ta salo da yawa delaying din gratification har sallah ke to in an je an yi sallah an dawo akwai abu kala da zan ba in an je sallah an yi da ba laifi bane a musulunci ka koya yaro waɗannan abubuwan shi yasa ɗaya daga ciki ɗaya daga cikin magabata ibrahim al'adam ya ce lokacin banga mahaifiyarsa zai da ce yau in kaje ka haddace hadisi guda ɗaya ka dawo zan baka dirhami ɗaya sai shi kuma ya tafi don dirhami yake haddace hadisi ba don hadisi amma yana ɗan ƙanƙanin yaro zai je ya haddato yanzu sai bayan da ya girma sai fahimci ma'anar hadisin sai ce mun nema da ba dan Allah ba to amma kuma hadisin yanzu yana gaya mun cewa in dan Allah sai to na haddace da yawa ina karami sai zamanto kuma na rike waɗannan abubuwan wannan na daga cikin abubuwan da zaka koya danka sallah ka hada mar da wani abu da zai to muhimmi ne sai yayi wannan zai samu wanda yake kasa da shi a muhimmanci wannan taujihi ne na ihtimamat kuma ya to ya san cewa sai yayi kaza sannan zai yi kaza idan bai yi kaza ba ba zai samu kaza kuma wannan tarbiyya ce da dole ka yi don turke ne daga cikin manya-manyan tunakun tarbiyya wannan abu na biyu kenan na sha daɗe a kansa ba abu na uku shine tanniyatul maharat skills maharat shine skills abinda mutum zai zamanto ya iya su kuma wannan skills din dukkan ɓangarorin skill da musulunci yake nema na ɗaya daga cikinsu a riyabiya na wasa na abin da zai ya zama toye wasa saboda yaro idan bai yi waɗannan abubuwan ba taɓo-laɓo zai zama gani gashi gashi zai zamanto ya zamanto wani gashi gashi gata gata ba shi da wani kwari kuma wannan kasan ka'idar da manzan Allah ya gaya maka cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'min al daif mu'mini mai karfi ya fi soyuwa a wajen Allah fiye da mumini mai rauni wa fi kullin khair kuma dukkan cikin dukkan su akwai alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yasa wani lokaci zaka sa shi ya tafiya wani lokaci zaka sa shi ya dau abu wani lokaci kakkace masa a'a kawai ka bar shi baya yin komai shi yasa psychology yanzu suke fada dole ka rinka ba ɗan ka vitamin N no taka a ƙasa ka tafi ya ji cewa zai taka a ƙasa ai dalilin da yasa kenan da muka jinkirta takawa a ƙasa bayan ka kai shekara arba'in ko hamsin sai likita ya ce sai ka taka a ƙasa sai za ga mutane da sassabe mutum ya tashi da girmansa da tsufansa da shekarunsa ya tafi kilomita nawa ya dawo saboda bai yi bada ko bai mai da shi jiki to idan baka yi ba zai rama to dole ka koya mar tanmiyatul maharat kuma wannan zai taimaka ma kwakwalwarsa saboda al-aqlu salim fil jismi salim hankali kwakwalwa mai kyau ana cikin jiki lafiyayyen jiki lafiyayyen jiki ba cin abinci ba ne, saboda chemicals din da suke zama a jikinmu, da calories ɗin da ba ma kona su cutar da kanmu cutar da mu suke dole sai ka koya bangaren maharat skills na riyada sannan sai ka koya mar maharat fanniya maharar fanniya ɗin nan za ka zauna a gida ka ga cewa me za ku yi na wasa ya daga cikin mu ba wa wasa da yayanmu ba ma zama ma mi zamanto muna da lokacinsu wanda ɗaya daga cikin ƙalubalen wannan zamanin ke uba wai ba shi da lokacin ɗansa kuma wannan rashin lokacin ka tabbatar a tsarin tarbiyya zai rama baka da lokacinsa shi ma lokacin da kake bukatarsa zai zamanto ba shi da lokacinsa na yi lacca akan irin wannan akan samar da lokaci ga 'ya'ya bayan na fito wata mata ta fito ta sami ta ce malam yadda ka san a kai na kake magana na shi ban san ke ba taɓa ganin ki yau. ta ce da ni ma'aikaciyar banki ce ni da mijina gaba ɗaya manya ne kuma duk gaba ɗayansu sun hau sama da ita da shi ɗin ta ce Allah ba mu yau muna wannan gari yau an yi mana kaza haka muka yi ta yi ‘ya'yanmu na ne suke kula da su wanda wannan shine aya kulawa nani zaka yi dauko ta tayi kowa ma zaka yi dauko shi banda tarbiya yace yayin mu guda biyu inda akwai tsari da rata da wadansu waɗannan guda biyun a lokacin suna kanana ba su same mu ko kuma ba to suna muna da lokacin su suna zaune da nani har suka gida ce a yanzu da kake yin maganan nan shi babban shayi-shayi addiction ita kuma ɗayar mace ce ta ce wallahi ba yadda za mu yi ita ce, abinda ta ga dama shi za ce, ba mu isa mahan kuma uban yana ta faɗa yana cewa ba abinda ban yi wa yaran nan ba na yi muskara na yi muskara. wanda ita ce riayar shi na ce mata sai sun ramu ba ku samu lokacinsu ba suna ƙanana su ma ba za su samu lokacin ko bayan kuna buƙatarsu shi yasa da yawa daga cikin yara da sun balle sun bar iyayensu sai ga cewa sai ta ɓaci ba su su samu waɗannan iyayen ko su gaishe su ko su yi waye to kana buƙatar ka samarwa da kai da 'ya'yan ka musu lokaci kuma lokacin ya zamanto lokaci ne da za ku yi nishaɗi ta in ba ka iya ba dole ka koya ka koyi yadda ya za ka yi ka yi nishaɗi da ɗanka waɗansu a da suna tunanin idan mutum ya shigo ya yi gyaran murya kowa ya zamanto at ba soja ya shigo wannan kuskure ne kuma an wuce wannan lokacin yanzu kana buƙatar ne in ka zo ya zamanto yaron zai yi wasa da kai shi yasa idan kai irin wannan idan ka zo za ka wa ‘yarka miji in ka ta kawo wani wanda bai dace ba ka ce a'a kaza ne za ta karɓi wannan shawararka kuma mutum yana sai ya tabbatar da wannan ya je duba abin da malamai masana suka zo suka bincike suka gano psychology eh, biology of that cewa yaya ake ganin cewa ya ta zamanto tunaninta model ɗinta ubanta kuma tana son mijinta ma ya zama kamar babanta saboda haka wannan lokacin ka yi ƙoƙarin ka ƙirƙiro shi ko da bayan ka girma kakka damu da cewa da baka yi ba baka yi ba yanzu za a ce wai wannan sabon salo eh sabon salon ai musulmai da yawa sun musulunta ne bayan sun kai arba'in waɗansu ma sun kai hamsin amma da suka yi musulunci nan suka ci gaba da waɗannan abubuwan na musulunci ba tare da sun ji wani ba wai a cikin zuciyarsu ba saboda kai ma kana buƙatar ka dawo da baya kamar yadda sai na umar radiyallahu anhu yake faɗa ne idan ka gano gaskiya farruju ila alhaqi aula min at-tamadi fil batil ka koma gaskiyar yafi ka ci gaba da tafiya akan bata wannan kana buƙatar ka koya mar maharat skills wanda zai zama tofanniya yin waɗansu abubuwa wani lokaci kawai takarda ne ban ba ku misali wani lokaci kun san roba wajen kone suka san yadda yara suke wasa da roba ko a yi tabariya a yi turmi waɗannan abubuwan ne da kuke gani kun gaya wasa ne ba abin nan wani lokaci yaran za ka sun zo ƙanana suna yi maka suna daɗi to kuma wani lokaci da yake mutum ya yi yana ƙarami idan suka zo ana yi musu wani lokacin ci wannan gadar jaba na bi ki iya kaza ko na bi ka iya kaza murnar da suke tafi murnar ka ba su kuɗi ko ka ba su alawa ko ka ce ga abu kaza ka ta dan musu saboda za su rinka jin cewa mahaifinsu yana da lokacinsu mahaifinsu ya zama to ya damu da su ba wannan mun sai kai wani wasa na abin nan ba irin wannan malam figiyu ya karanta amma har carab ke wani lokaci na kan zauna ya zamanto in yi da su don sani ko haramun ko haramun bane amma dai a hadisi ba zai zamanto haramun ba san yadda ko malam zai faɗa amma carab ke wasa ne kuke yi da su ku yi gasa ya zamanto ka faɗi kuma ka nuna musu kafi su iyawa kuma a cikin wasa da kake yi shi yasa zaka koyi abubuwa da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka gaya mana kana fi mihnati ahlihi ko ya kasance yana cikin hidimar iyalinsa me ma'anar hidimar iyalinsa wani ba shi kenan ya ji ya zauna shi kenan suna hira waye in za a yanka abin nan zai yanka kubewa idan za ka shiga koda wannan ne ka zo ce doke mu yanka kubewa yarka kana buƙatar ta iya wannan abu saboda skills ne ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa waɗansu ake sallamo su daga gida ba su iya dafa abinci kuma skills dafa abinci ɗin nan skills manda malam zai yi zai adai mun adalci lokacin da ya ce ya ci abinci na na tabbatar zai ce muku cewa na fi yawa daga cikin mata iya dafa abinci kuma in ya so in ba haka bane ya ce mun ba haka ya ci kuma ya yi zanci to skills dai wannan abinda nake nufi da skills ba wai sai ka iya waɗansu abubuwa na daban ba yanka doya ne yanka irin waɗansu abubuwa ka koyi waɗannan abubuwan ka ce ga yanda ake yi su yi dariya waɗansu abubuwan a ganka wannan dariyar da suke nishaɗi ko ba za su manta da kai ba wannan maharat fanniya dole ne maharat akliya kana bukatarsa ka ci ka cici a lokacin wani lokaci idan kana son ya zama to kure su sai in je in karanto a waɗansu littafin sai in zo in ta gaya musu ta kure su in ce kaza ne ce ba kaza bane ai ta dariya to abba wallahi kaza ne to ma kaza ne ai ta yi kai kuma abin da kake so mahara ne saboda wannan ka cici ka cicin yana bude musu kwakwalwa su rinka tunanin nika shine kwakwalwar yaro za ta bude ba zai zamanto programmed ba yawanci abin da ake koya wa ɗanka a makaranta kake murna programming sa ake yi manufa shine an sa shi a layi guda ɗaya. kai ka dawo kana tunanin ayi. kai alhamdulillah yaran na suna karatu me suke karatu ana cusa musu ne filling the bucket wani ba ana cika bokitin da ruwa ne maimakon i lighting ɗin da candle kai ko abin da kake so a haska masa ya tafi ba tare da ya ci tsoro ba wannan shi ne ilimin da ake bukata to dole kana bukatar ka kora mar maharat akliya kwakwalwarsa ta rinka aiki idariya na yanda zai zama to ya gudanar da abu a cikin gida yaran mu komai mu ce musu kansu har ƴan mata ba a koya musu kuma home management nayi muna cewa su je su koya a makaranta amma a gida ba a koya musu sai ga yaro bai san abu kaza zai fara ba zai ɗaura ruwa kafin ɗan uwansa ya zamanto tazo kafin daurawa sai gana kona maka in gas kake saya ya kare da wuri saboda ba koya maka idarar abun ba yaushe za ka yi wannan lokacin da kake yin wannan ka tafi ka ɗora wannan saboda kar wannan ya ƙare lokacin da za ka dawo wannan ya yi shi yasa waɗansu za ga cewa da ba a koya musu ba idan suka zo yin girki in za ta dafa abinci tana gindin murhun sai komai ya yi wanda kuma ba ka ke girki girki abubuwa goma ake yi a ɗora wannan ta san minti kaza ta bi ta tafi ta je ta shanya kaza kafin nan ta dawo ta juya kaza ta tafi ta yi kaza wannan mahara ce idariya manajin ɗin abubuwa sai ka tayi abubuwa da yawa a ciki kuma wannan rashin koyarwa har shi yasa idan muka tafi wadansu kasashen da muka ga cewa idan kayi kada ma baƙo a gidansu sai ga abinci kala goma ko matarsa ɗaya ce shi ta fara ne tun asuba ta tashi ba tun asuba ba ne amma ta san yadda za a zaman to a yi manajin ɗin kaza da kaza da kaza a lokaci ɗaya sai ga an yi waɗannan abubuwa kuma wannan muna buƙatar su don tarbiyya ce kuma ana sako yayan mutane saboda wani ce bata iya komai ba kai kuma ka dage sai ta gama makaranta a makarantar nan ba koya mata ba a gida baka koya mata kuma haƙƙinka ne ka koya mata don fuskantar rayuwar da za ta je ta yi a gaba tunda ba a gidanka za ta ci gaba da zama ba kai ma ba kai farin ciki ta ci gaba da zama a gidan har abada to wannan abu na uku kenan tanmiyatul maharat abu na hudu shine fahimu qawaidul alaqat alaƙa da mutane dole wannan babi ne ginshiki ne na tarbiyya ya zamanto yaya za a yi alaƙa man sani wa za ka koya yaron cewa da wa zai abokantaka na yi bayanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka kuma a kewaye da shi mutane ne waɗanda ba mutanen kirki ba amma wannan bai sa irin sai na ali radiyallahu anhu wannan yana dan shekara takwas bai gurbace ba dalili saboda ya koya bar wa zaka zauna da shi wa zaka yadda da shi waye ba zaka yadda da shi ba waye zaka yi mu'amala da shi waye zaka bashi hakuri waye kokarin kama ya zamanto kun yi nesa da juna kuma kana karanta zaman nan Allah su zaka yi tattaran wannan fabo qawaidul alaqat dole ne shi yasa a lokacin da Bufail ibn Am ko kuma Abu Dharr al-Ghifari ɗaya daga cikin waɗanda suka faɗa a cikin riwaya lokacin da ya musulunta lokacin da ya shigo Makka kafiran Makka suka ce marsa audiga a kunnanka domin akwai wani matsafi idan ka ji maganar maganarsa zai canza maka tunani sai ya raba ka da ƴaƴanka sai ya raba ka da iyalanka sai ya farriqu bainal mar'i wa zawji sai ya sa daga baya ya ce ne ya jawa sai ka ce ba da hankali duk abin da za a faɗa sai ya ji zancen manzon Allah aka amana to ba zai iya kuma zuwa wajen manzon Allah ba saboda akwai ɗan sa ido idan kai can ka shiga uku sai to kwana uku yana ta yawo a makka sai na ali rajala yana wannan shekarar ta shekara takwas a ga dan primary 2 3 kenan ko ko kaban kan san primary 2 ko 3 kenan ko yau ashe yana ta kula da shi ya zo wuce ta gefen sai yake cewa rigila dai wannan bakon ya kasa gane gidan da zai sai ce ya eh, kware kwa sai ce ka san inda ya mace suna nabi sallallahu alaihi wasallam inda yake ce eh na sani ka biyo ni zan kai ka amma idan na ga wani wanda nake shakka zan tsaya kamar ina gyara takalmi na ka wuce ka ka tsaya ɗan shekara takwas kuma haka suka tafi idan ya ga irin manya-manyan za a ubba ibn abi ma umayya ko Abuja. sai ya tsaya kamar yana gyara takalminsa shi kuma sai ya yi gaba in ya je zai kuma ya tar da shi har ya kai shi wajen manzan Allah har ya yi imani bayan ya yi imani sannan ya fito kana son ka koya wa ɗanka wannan kuma alaƙa ɗin nan har yanayin magana sai yasa ɗaya daga ciki abubuwa da suke yi shine ka koya ɗanka da wa magana halifa ce shugaban kasa ya sai zo gidan babansa sai ke tambayarsa saboda tarbiyyantar da su ake yake da mai ce da gidana halifa ne yake tambayarsa da gidana da gidan kuwanne ne fi kyau tsakaninka da Allah mai zaka cewa halifa zo ko mahaifin nan naka a ƙasa da shi yake sai ya ce gidanmu ya fi kyau idan halifa ya rana. in Halifa yana cikin gidanmu to gidanmu ya fi kyau wannan ansar ba ta bata halifa rai ba saboda ya san cewa ana ce mar in yana ciki shine ya sanya gidan gidan yayi kyau amma idan baya gidan mu to gidan halifa ya fi kyau to gidanka dama ya fi gidanka yana da kyau mana amma ba zan kuma wulakanta gidanmu mu don cewa ina son faranta maka waye kamata ya nisanta na jiya ɗaya daga cikin shahararrun 'yan amerika suna zaga suna yi wa 'ya'yansu wasiya cewa karki yadda kowaye ya zamanto ya taba jikinki ko kuma ya ce miki maso ki zauna kusa da shi wannan tura ne arna to kai kuma ba anan baka koya wa mutane ba koya danka wace ce za ta yi mu'amala da ita ba hasali ma ba mu san abokan ƴaƴanmu ba da yawa amma ka'ida kai za ka nema abokan wato ɗayanka abokai ta dabara ta dabara kan yi ƙoƙarin ka yi marcushe bai gane ba zai zamanto abokinsa ko ta hanyar ka ɗauke shi kasan suwa ne suna zuwa waje kaza rana kaza ka kai su sai wasa da su saboda abokantaka za ka iya cewa kamar wato abu ne da zai zama to contingent wato zai zai yadu ne nan da nan zai dabbaru kamar yadda mayan karfe zai ja ka sai ga dan uwa ya ja dan uwa shi yasa yara kananan ka gansu suna zuwa waje sai ga yaron yana kallon danka ko a masallaci ne sun ka zo ka sa su a sahu inda ɗayan a can za ga in aka yi shi sallah za ga cewa wancan yake leƙawa ya gani da wannan sai ka ga cewa ka haɗa 'ya'yanka sun zamanto abokai kuma shine abin da da ake yi sai a rinka tura ka wani gida a haka a hankali kai kokarin ka ne ka hango wanci yar gidan wani sai a hada ku aure dama abin da ake bukata kai kuma ka gane ka gane tunanin cewa ka yana tura ka ne saboda a ah, je ka je ka je ka kana zaune da ita wannan fusgar sai ta shi kenan sai a hada ku aure sai zamanto an zauna lafiya to wannan ko manzon Allah da kuma waye kamata kai kokarin kai mar mujamala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan wani yazo yayi sallama da manzon Allah yana wajen nana Aisha yace bi zan akul ashira kai tun da wannan dan dangi a mutumin kirki bane ya fita manzon Allah ya saki jiki suka yi mu'amala ya dawo nana Aisha yake cewa kafa da har kuma kansa kuma ka saka mar jiki manzon Allah yake cewa daga cikin sharrin mutane shine mutawan da mutane suka yi kokarin yin kandagarki daga gare su domin gudun sharrin shin kana koya 'ya'yanka wannan cewa ga yanayin yanda za ka mu'amalanci wani in ya shigo gida ba ma koya musu har a waɗansu malaman da suke koyar da 'ya'yanka waɗansu irinsu ne ka gaya ɗanka ya zai mu'amala da shi domin su rabu lafiya daga cikin wannan ƙa'id na abin nan kuma waye kamata ya zamanto an ɓata a yi ƙoƙarin yara ke ka koya ɗanka cewa a gyara wannan da yawa daga cikin salaf za ga suna yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka irin wannan Usaid ibn Khudayr sai ya zamanto sun zo sun faɗi manzon Allah ya faɗi hukunci wanda Allah ya gaya masa suke cewa sun Rasulullahi me yasa ba za mu yi kaza ba sai manzon Allah ran sai ɓaci ya fushi sun tashi sun tafi suna tunanin ma sun samu matsala da manzon Allah sai aka kawo wa manzon Allah kyautar nono sai ya ce ku kai musu kaga da aka kai musu kaga shikenan sai su ga cewa wannan abun ashe ba haka bane to irin wannan sai ka koya wa ɗanka ya za a gyara matsala da aka samu an ɗan samu saɓani ya za a gyara wani kuma ya za ku kare ku yanke wannan alaƙar ta hanyar dabara ba tare da ya ja maka matsala sai wannan ɓangare ne da zaka koya mar a wannan famu kawa'idul alaƙar yadda za a ɗanki yadda alaƙa yake wannan kakashi abu na ƙarshe wanda shi ne na biyar wanda jirgi ne da cikin jira ko tarbiyya kuma dole ya zama to kokarin koyawa danka waɗannan abubuwan ikhtiyarul kuduwa waye abin koyinsa waye role model ɗinsa in a tarbiya maka koyar ba to maka samar da role model malami da yake gaya maka da zai kakkawo maka sunayen mutane ko a aji ne ko bangaren addini ko ba addini ba za ga cewa akwai role model da yake kokarin yi kuma yaron a cikin makaranta yakan dau malami ya zama to role model sa to kai wa ka saman mar ya zama to role model ɗinsa kuma kai kokari ka karfafe shi dewa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma fara da ubangiji me muke ɗauka ya kake yi wa ɗanka tarbiyya idan ya zo ga alaƙarsa da ubangiji Allah ya babbata kai kake yi wannan abu Allah baya san wannan ya san ka autar ba. idan kaga mun ambaci Allah ga yaro ba so muke yaron nan ya zamanto ya fada shauƙin ubangiji da san ubangiji ba sai dai tsoron ubangiji in kwana fa da ba daidai ba da Allah ce mun ba daidai ba yaushe kake ga ɗanka a yanayin tarbiyyar mu yaushe kake ga wa ɗanka Allah a lokacin da zaka tsorata shi ya ji tsoron Allah ya ji ya firgita Allah nan abun tsoro ne Allah abun tsoro bane abun a kaunace shi ne kaunar Allah ita za ta sa ka ji cewa kana jin tsoron ka saba masa yuhibbunahu ka hubbillah ladina amanu ashaddu hubban lillah yaji cewa yanzu ne haka ya za yi Allah sai fa ya fushi da ni wallahi ba zai yi ba yanzu in nayi haka yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kalle ni gaskiya ba zai yi haka to wannan abin ka'ida ce da zaka koya mutum kuduwa amma kuduwa ba ta koya mutum sai ya zamanto yana kaunar waɗannan abubuwan idan na koma can baya manufacturing consent da na magana handasatul afid din shi yasa za ga cewa ɗanka yana da role model ko a yan bal ko yana da role model a mawaka yana da role model ko a mawaka ko yana da role model a aktoci na fim eh. ko 'yan kwallo ko 'yan fim ko mawaka ko baka isa saka hana shi ya ji wannan mawaka kuma idan yana